masu sauraron sauraronmu barkanmu da warhaka, sannunmu da sake saduwa a zauren zamantakewa na wannan mako. A shirin zamantakewa mukan zakulo masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan hanyoyin samar da haɗin kai da zaman lafiya tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, ƙabila, jinsi da sauransu, domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji. Zamantakewar A yau shirin zamantakewa ya tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar ne, inda wakilin sashen Hausa na muryar Amurka jihar Maradi Mansur Sani ya tattauna da wasu masu ruwa da tsaki a harkar zamantakewa ta aure. Ga yadda tattaunawar tasu ta kasance. Haka ne jama'a masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon VOA muryar Amurka. kamar yadda kuka ji cikin iko Allah shirin zamantakewa ya kawo ziyara a a gari cikin jihar maradi jamhuriyar niger za mu tattauna ne akan abin da ya shafi zamantakewa kuma zamantakewa ta rayuwar aure a cikin wannan zaure muna tare da wato wasu al'umma wanda suka kasance ma'aurata kuma maza da mata cikin iko Allah za mu gabatar da kowa ɗaya bayan ɗaya gaya masu sauraro sunanka sani umar ana ce man dan bature masha Allah sai kuma Salisu Garba ana ce min kaska to sai kuma Sani Musa mai gyan radio da rakoda ana ce min Sani Prefe kuma masha Allah sai kuma malamai mata Maryama Muhammadu to masha Allah sai kuma Cima Lawali sai kuma Maryama Sani ana ce min Balaraba to masha Allah to da fatan masu sauraron mu a cikin wannan shiri za ku ji daɗin kasancewa tare da mu da waɗannan al'umma da kuka ji muryoyinsu kuma da fatan wannan shiri zai ƙayatar da ku Eh, maudu'in namu shine akan zamantakewar aure idan an ce aure suna ce ta ma'aiki wadda mu nan ciki iko Allah ita ce ta kawo mu duniya kuma shine ke raba zargi a gane cewa da wane da wane suna da alaka ba tare da wani shakku ba an yi aure tun harkon duniya har ya zuwa yanzu kuma ba a san karshen shi ba har sai duniya ta ƙare to ba tare da ɓata lokaci ba za mu so sanin yanda ake yawan aure kuma suka ji ana yawan mutuwa a wuri a gulgwaji zan fara da kai malamina na farko bar mu fara da malaminmu na farko ƙara gabatar da kanka ga masu ni ne sani umaru ana ce man dan bature sani umaru dan bature kana cikin al'umma ma'aurata ko kuma gidanta ana ka tunani ana yawan ɗauran aure kuma ka san ana mutuwa aure me ke kawo yawan mutuwa aure abin da ke kawo yawan mutuwa aure na ɗaya dai ana yin aure na doli yana kawo mutuwa aure ana ganin ana auren doli. ana auren doli. na wanda sai a yi auren doli kuma sai ga aure ya mutu yariya ba ta sannan namiji a gama mata da shi mm. ka gani na aure na samun matsala mm. na biyu kuma akwai aure kuma da yake mutu akwai aure ka aure daya ba ka ciyar da ita ba ka shayar da ita ka gani nan ma mutuwa aure tana iya zuwa mm. wani ka ya dauka cikin abubuwan da ka lissafa gaskiya da ya dauka auren auren doli masha Allah eh auren doli ana iya kiran ma da ruwa cikin garuruwan da ake auren doli kenan eh to da dai ana yin haka nan amma ga yanzu abin ya fara sauki da yake yanzu zamani ne kowa kan shi ya waye tsakanin mu mazan da matan mu ya waye amma ga yanzu gaskiya akwai sauki kwarai insha Allah malami na gaba gabatar da sunanka ga masu Salisu Garba wanda aka ce makaskan. to malam Salisu ana ka tunani mai ke kawo yawan mutuwa aure yawan mutuwa aure abin da ke kawo ta dai na ɗaya dai akwai ganganci akwai sakaci daga mu maza har mata mutum ne wanda za zuwa wurin ki neman alaman ki ke ɗaya mace ki san halin da yake ciki ba ya zo ta shirya maki abubuwa ga sunan wanda ba su bane kina gani kina amincewa kina amincewa ki kai da kika abin da akwai sakarci cikin abin wani abu shi ke kawo baraka ta shiga tsakanin ki da ke da tun kayan auren ko ko bai can an tun kayan auren ake samun wani sakaci ba a tantancewa na ɗaya da yanzu alumi ba a tantancewa da dai mutum ya zo neman almi kawai ana maɗe daɗe sai a ɗauki ɗaya ya bashi to ana taya taya taya taya taya taya taya sai a samu akasi wani kuma ganganci wani rashin cidawa wani kuma rashin sutura wani rashin zai gane da zamantakewa dai ana ta dai ta nan ba ta daɗi ba dan da nan zuwa lokaci zuwa lokaci abin sai ya zo lalace kai mi kai ɗauka yake saurin kawo kashe aure abin da kika saukin kawo kashe aure irin wannan ne to akwai ganganci cikin harakai menene ganganci cikin harakai? abu ne wanda an yi shi ne dan ba dan a yi shi abu ya zo ya wuce ba an yi shi ne a zan na zama sai abin da halin raye sai a kawo sakaci abin daga wajen namiji ya kawo sakaci ya kawo ragon um, abu ga tahe mai yanzu mace kana rike ta in baka ci da ta baka sha da ta dole abin da ta ga dama ta taima kuma sai a ɗauki zahi ga zuciya nan sai a ce an kayi abin da kawo na abu masha Allah saki gabatar da kanka ana ka ra'ayi muke kawo yawan mutuwa aure bismillahirrahmanirrahim ni ne sani musa mai gyara radio da rakoda wanda aka sani sani prefe abin da ke kawo yawan mutuwa armi yanzu gaskiya na ɗaya akwai talauci ga maza yaro yanzu ya hita ya bar uwaye ne ya tena ya samu kuɗin armi yanzu ya amma ba ya riƙon wannan yau da gobe babu su gaba ne ya kashe kuɗi ya da jaka ɗari uku ɗari hudu ne ɗari biyar ne ya yi armi ya zo ya aje mace amma wannan yau da gobe ba ya da wata sana'a yau da gobe wannan sai ta gagare shi dole kawai aka ce a zo mu zamna an ce mu zo mu saba zaman jin daɗi ya ƙare sai dai zaman haƙuri to in Allah ya sa ba su gama ba da mai haƙuri junansu rate rana ɗaya ma aka yi rishi bata ci ba daɗa ta shiga kwakwazo zancen rabuwa armiya kusa huwa kenan shi kuma na ɗaya baya sana'a na biyu kuma akwai matan da ke waje budurwa za ta zuwa namiji jawara ce budurwa ce za ta zuwa ai mata abubuwa ga sanan tana gani kamar in ta je gidan mijin nan haka nan ne kai kuma ita ma macen ko ta za ta taimaka miji ladabi a waje sai an je gida kowa sai ta da ƙari ne keken tara nake ƙari shi ya tara nake ƙari kaga da ya sai an samu rabuwa wannan wura ni abin nan cikin biyun nan su ne nake ganin cinkayen su daga cikin su ni dai zani hidda muku guda na ɗaya dai wanda ya ƙarfi dai da gare shi da matasan mu yanzu kai har ma mu gidazawa magidanta talauci ya yi ƙarfi saboda yau da goban nan ko doki ne ka ɗarmi yau da goban nan shine ke baka wahala bari ko kai ko ciyawa cika kake kana ba dabba yau da gobe ne ita ce ke da wahala to in ba a kawo dogon hakuri ba yanzu ne za a swabawa to ni abin da na zaba ne yi karhi bisa gare akwai talauci rishin abu ba da ya shiga tsakanin miji da mata fa ba a zauna da shi sai wani ya bar wani to mun gode za mu sake dawowa bari mu kawo bangaren ah, abin da ya shahi mata a gulguje ah, balaraba ko mene naki ra'ayi game da tsokacin da sauran mazaje suka yi hakan assalamu alaikum wa ta'ala barakatu gaskiya hakanan ne akan maganar da sani yayi kenan shi akwai harkar talauci ciki kuma amma 'yan magana sun ce 'yan ana hada baki rai bai ɓaci tsakanin mata da maza mu duka a gama a ruhu makai juna asiri ne kenai in kika yi tunani sai ki yi tunanin da yanayin samun mijinki kafin ki zo wajen wannan tunanin ana kike tunani menene yake kawo yawan mutuwa a wurin eh ai shine nake so in kwatanta maka ka gane kamar abin da ke kawo mutuwa arme yanzu ke kika amince soyayya kuka yi kuka yi arme yanzu mijinki yanzu abin da yake samu yana kawo miki kenan radda bai kawo maki ba in dai har mai bada ne kenan radda kaga baka zo bai zo da shi ba kenan bai samu ba kenan sai ku hada kai ku ruha mu junan ku asiri sai ki yi hakuri kenan kin san me yi ne in kuma ba me yi bane tun harkokin sani yana yi bayi da wani namijin domin Allah bai da shi wani ko wallahi yana da yake hana iyalin shi saboda Allah ita kuma wata mace ni mace ce kuma duka ciwon ya mace na mace ne shi namiji namiji ba dan a'a tsaya ka ji in kai ka shi namiji duk inda yake uba ne ita kuma mace duk inda take uwa ce mm. kenan duka mu duka ba mai gudun wani kenan ka gane shi komi in ana hakuri insha Allah daɗi ana cimma daɗi wata rana mm, lami ana kira a yi menene ke kawo yawan mutuwa aure to yawan mutuwa aure dai gaskiya a yanzu saboda tun a waje za a tsaya ba an idan mutum yana da kuɗi sai ka ga ko budurwa ko bazawara sai ka ga in yana da kuɗi ana son shi a kai a yi aure ba a tsaya an yi tunanin shin wannan idan na aure shi yana da auren nan zuwa can lokaci in ya dan samu akasi haka karaya arziki ko kuma kuɗin sun dan rage sai ka ji an ce kai bari dai kawai in rabu da wannan ban zaman wahala to mafi akasari an fi yawan samun irin sabani haka wasu suna yin aure na kwaɗayi gaskiya ba a tsayawa a tantance wannan mutumin kwarai ne idan na aure shi sai kin shiga ciki wani zai miki barazana da kuɗi duba kike wannan kuɗin idan kika shiga su za a baki me shi wani kawai barazana ne yake yi da kuɗi idan kika shigo kuma kin zama tuwon tishi sai ya rihe bakin aljihu kina ganin eh tana eh, an sai miki babban waya kina ganin kai wannan nayi kamun eh, ha eh, yanzu sai a sai miki buhun masara ko na dawa to ka gani shi yake sa ana samun sabani mafi akasari iyayen wasu idan suka ga haka an kawo maɗiya um, waya babba kuma su ba su yi eh, ita yawa eh, mhm, ba bata sai a ce mijin arziki ne sannan kun ba a bincike kawai bugu-bugu ba bincike wancan dan gidan wane ne aikin shi menene sana'a me yake ina ya je ya samo kuɗi yake wannan barazana da kuɗi sai kaga an yi auren nan sai zuwa can an shiga cikin aure sai kaga kawai an samu sabani mun gode labi maryama muhammad rabu na ki ra'ayi me ke kawo mutuwa aure to gaskiya ni a nawa ra'ayin nake ganin abubuwan da ke kawo mutuwa aure su ne na farko dai akwai matsala wadda take hitowa daga bangaren sirkai wato uwayen miji walau magajiyan miji ko kannan miji suna taka rawar gani gaskiya wajen mutuwa armi saboda sai a kawo sarkuwa karamar sarkuwa ke babbar sarkuwa ki zo kina sa in sa kina takon saƙa da karamar sarkuwa kina ganin kamar ta mallake miki ɗani ta mishi asiri ne sai abin da kika ga dama ake yi ba ta la'akari da cewa wani bi rayuwar yanzu ta fahimta juna ce in aka samu fahimta juna tsakanin mace da namiji ana taruwa a ruha ma juna asiri sai ki wani abin sai aga kamar cewa namijin yayi shi nan ko kun fahimci juna ne ake yi amma ita uwa sai ta ɗauki abin kai wani daban waɗanda ke zama gida guda yake magana ko ku koda kowa da gidan shi eh waɗanda suke zama gida guda nake misali akai kuma sannan koda mutum mutum in halin shi ne ko da a ce gida ba guda ne ba sai kiga suna ta wannan tsegumi, ko da yaushe a kira namiji a ce mishi ka ta haka ka ta haka dan Allah ku zo mu dau hanyar gyara dan tana cikin bauta Masu sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zamantakewa na wannan mako zai dakata. A mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu dai a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a maradin jamhuriyar Nijar Mansur Sani da bakin nasa da dukkan waɗanda suka yi hidimar kawo muku shirin kai tsaye. Ni Zainab Babaji ke cewa mu huta lafiya. Iya za